اللهم بك علينا بنواتنا نعوذ بعزة الله وعظمته وعزة الله وعظمته وعزة الله وعظمته وبالابتسام الله وبالحمد لله من شر ما خلقنا ومن شر ما خلقنا ومن شر كل ما كفرنا كل ما سوى إن ربنا على صراط مستقيم اللهم على جميع أولادنا

Ayata sha biyu za mu tashi na kan da ta nace da tuwa

وأنعار من لبن لم يتغير طعمه وأنعار من لبن للشاربين وأنعار من تمر لذة للشاربين وأنعار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار أسقى ماء حميما وكفى بسم الله الرحمن الرحيم ثم وصفت على أحسن kuma Allah ya kanta a ya fara bayani yadda aljanna ta da dal mujahidi na ranar samu shafi masu jihadi Allah ya ce matsalar janna ai tabbacin janna sifa aljanna Allah ce yi wa rudar mutum masu masu jihadi baina abin baina wato wanda ya yi tarayya tsakanin masu shiga wato masu shiga ta ita Matsalar abin nan mafita da kawai zai wato biya a harin limari cikin da akwai kuwa masu ruwa kera asin wanda ba ya da wato wanda ba ya da zafi wata ruwa mai zafi ba ya da damin sha kusan in ba a lalura ta sa mutum ba ya sha ba da asin bilmati kadari da wato ya haɗu da kasari wato gera hasiri da hagari wato wato mai gera mota gari wanda ya kasar ya kalabi ma da duniya tabani ruwan duniya shi ka abin bai wuce faru abin nan wadda ta gari ya ruwan duniya kawai ta gari yana yi tattawa da arifin da wani abu da ke gittawa ce shi ruwan duniya da don wani abu ya shiga, yana iya tattawa amma ruwan aljanna shi ba ya da tattawa yawanan aljanna wa'anda a cikin aljanna wato su ba su canza saboda haka suna nan kamar wanda aka san su wani lokaci Allah ya sa mu cikin yan wa amma suna ko wasu ƙwararrun labanin na madara lam ya ta gayyar samu wanda sansanin madara bai canza ba daga lafi labanin da duniya sabanin madarar duniya ita tana warin tunashin ga wani kuruci saboda ta ce mina duru daga hasa dabbobi saboda haka shi ya sa shi yana canzawa idan ma ya san kwana biyu ko cikin firji yake in ba wani aka ci an ka samu wannan kwana shi ba su ga ya ma koma ruwa ya maka madara ya koma ruwa ambaci ruwa saboda kasashen larabawa wajajen babu gulaje nan babu gulaje shi na amma sun taba zuwa wasu kasashe can wajen yamen wajen wajen yamen daga can wajen riyad idan abin da mutum ya tafi wajajen riyar wato kaɗan ko kuma kamin mutum ya kai riyar ya ta hanyar jama'a kun ga nan akwai gurbin nan wanda gurbi na lagos musamman ya biyo wurin shi ya tafi a nan yan najeriya labar da kaya sai a kai musu kasa ko a kai musu dubu daga nan sai su rika duba a kan suna keta ruwa suna hawa wa saboda wannan don da sun sha akwai wurin bita amma nan wurin su ba su ce su bauta wa Allah cikin aljanna akwai wurin bita sannan madara kun san abincin larabawa ce larabawa madara abincin su ta shi yasa idan ka ji saudiya aka ga doya aka shago wanda aka ce da kayan sanyi ba ka iske madara ta yawa cikin shago zai rijin da ka kayan madara kusan sun yawa ciki saboda larabawa madara abincin su na suka masu Allah ya ce to su yi kuri su bi shi ya an sai ta aljanna akwai gurbi na madara kuma waɗanda gulaben duka ba ka su ka tsaye a kusan cikin aljanna ba ka su ka tsaye a sama su ka tsaye ba su ka tsaye eh, lokaci in ya yi masu masa sai su ɗauko kayayyaki sai su a rabin da iya biyu ya shi zuwa ma abin da mai abin da ka aji sai a cika maka sai ya wuce ba a bari ne ya bi kasa don kare ya ɗima a wuri da wuri ya yi abin nan ya yi sanyi ya yi karanta saboda haka sama ya kaɗi shi wannan da na nan kuma wannan madarar lam ya taɓa yadda an amu ɗan ɗanansa bai canza ba tsamanin madarar duniya wa narin na kamar kuma larabawa allah ya jirage su da shan giya sosai kamar zuwa musulunci su abin da kuma gani na gyara yanzu musulunci na gyara shi amma ko da ya zo ba wanda ya kai larabawa shan giya saboda ka yi ce to su bar shan wannan giya shi dai aljanna ba ma giya haka aka sa ta ga kwalabe ko ga yan korayi ko ga yan kwanawa wani na ma akwai na giya yan ta gaba ka sha ka sha ka bar shi gurbi na ma zalla ba da kanoce ba ko ɗan ƙaramin gulbi irin waɗanda gulabe na ba. babban gulbi na na giya zalla ke? giya mai daɗi ai ladiza mai daɗi da sharibi na ga masu sha suka ta aka samu duniya sabanin giyar duniya kun ga giyar duniya fa ina a kariya to inda shuri wajen sha ba ta da daɗi don wata ɗaci gare ta wata wari gare ta kuma giya abin nan a giyar da kaurawa ka yi kun ga sai ma gare ta sai an yi amfani da gero sai ya yi sai ya yi wani kumfa yana wari kana ɗauka sai a yi gida da shi a zuciya babu daɗi illa dai ana sha don a haura shi amma babu daɗi ya tsara ɗauki to sabanin ta giyar lahira ba irin ta saba ita ta saba mai giyar duniya wadda an mai abin kyama inda shi wajen sha sannan wa'an harun yana asalin mutane. kuma larabawa suna sai mu shigo gidajen mai inda mota a su tsaya daga bisa ya mota ta dauke shi duk gidan man da kun ka tsaya don ku ci abinci ka kwantar da hankalinka ko wani na san da cibiyar ya sa abin nan kwalabe da yan galan galan yan kanana abin nan riyar da hamsin riyar da yi kuma tsada gare su can wajen ko da ka duk wanda ya sai da shi da nan wanda za ka ce dubu biyar ne yana yi wa ya kai dubu hamsin can ko da ka babbar sana'a zuma illa dai da ta hanyar jirgi a ba su samu su wuce da shi mai yawa saboda ana iya sa wani abu mai wani abu mai maye jirgi shi yasa nan zai su an shi amma sai Najeriya da kai shi ba Lagos suka zuwa su loda cikin jirgi a kai musu Dubai ko a kai musu Qatar daga nan na su shigowa da shi an ba su da hulɗa mai karhi da yamen suka dai gulbin gudana amma ba su da hujja mai kari kamar cewa da na ga 'yan kasuwar ban ji suna magana ya mini ba wajen ajiye kayan su duk wanda na ji suna magana kaɗar ko dubai na suka ajiye kayan to duk wanda ka iya zuwa da zuma iya fitan aka kai mai shi to akwai alheri kwarai da zai samu a zuma to da haka Allah ya ce so rabi da wanga zuma na duniya su taho bauta mai cikin aljanna wa an akwai gulabe min min asalin zuma. musamman tatacce kilafuwa asalin duniya sabanin zuma duniya shi zuma duniya kwanza shi ma yana da tashi matsala don fa'in da hu ya kuri shi hu min na kai. yana fitar da shi daga cikin da abin nan kudan zuma wadda kalibu wato a shama gairu abin da mahaifa fatan ta mahaifa tana cuɗanya da shi kuma da wani saboda haka shi yasa yana da bambanci da zuma lahira shi wannan zuma kamar goli na haka na kwaya na kudin zuma goli na haka ya kai ya sha shi goli in ya yi goli kuma sai shi kashi ruwan nan goli ne ne sakan nan kashi ne na to illa dai abuna wanda Allah ya halitta yace abin na ya karji min gudu ne ha sharabun mutarifin alwanu abin sha na fitowa cikin kudan goma cikin cikin kudan goma kuma launi ne ya saba kuma da kuwa gani wata taka baka wata farafet wata kuja launi ya saba amma fi shifa'un linnas in ji qur'ani ciki akwai waraka ga mutane to wannan yabo da qur'ani yayi shi ya sa mutane ka so tunda da kazani na bai da kyau qur'ani ba zai yabe shi ba da najasa na bai da kyau qur'ani ba zai yabe shi ba saboda haka wanda qur'ani yayi mai shi na ya sauƙaƙa shi a mutum kuma zuma ya zama abin su mai mu yana son zuma kwarai sallallahu alaihi wasallam in zai sha madara sai a nan zuwa mai zuma ya ya ɗan ji zaki kun san shi kayan zaki in ba wani rashin lahiya ya samu mutum ba kayan zaki suna ƙara ƙarfin jiki kayan zaki suna ƙara ƙarfin jiki kayan zaki suna ƙara mai gani na haka aka ce idan mutum ya azumi kuma wanda karanta muku nan wurin in mutum ya yi azumi tun marece ya yi ya buɗe baki da abu mai zaki don gani ne ya dawo azumi in mutum ya ɗauki azumi in yawa ala kwarai ya buɗe littafi sai ya gane bishi bishi to da aka ce ya sha wani abu mai zaki har malamai suka ce ya samu itace masu zaki ko da bina mai zaki idan bai samu ba suka ce ya samu sukari ya ji kasuwa sai ya sha zakin dai aka sanya ya zuba cikin ciki ne domin sabobin jiki ne su dawo daidai lahiya sai ta dawo daidai ƙarfin jiki ne ya dawo ido ne su koma kan ido har ƙara gani suka yi ana sha abin zaki illa dai irin lalura ta samu mutum wanda za ta hana mai sha wannan kuma wani abu ne amma lalura ta samu yau ta tafiya da hukuncin da Allah ya yi ga gare shi ba. To shi abin na zuma ke da wato sabanin zuman duniya. Wa walahun bayan waɗanda kayan shaye-shaye na daɗi lokacin babu su irin eh, abubuwan gana ku na shaye-shaye su na rasu ne babu kusa da an waje su wa'anda mai marasin da a ce ita ta wani zuwa da sun kaciya ita ta hannu saboda aka an kace musu akwai ta cikin amma wanda ta ku daga baya na kuma qur'ani yanzu bai tsamba sai a shigar da su ta dirija haka don kayan zaki su shiga cikin ruwa an su yi dan zaki a kan Wani kayan zaki su shiga Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana ya sa mu yi karshe mai kyau walau asnamun min kulli samara asnamun min kulle samara suna da nau'i nau'i na kowane nau'in da ya itace kuma bayan waɗanda kayan daɗi kowane nau'in da ya itace su, akwai irin da itacen su na na larabawa sannan wa magabiratun na ya akwai gafara daga Allah ubangiji su kuma don duka wanda ya shiga aljanna Allah ya gabata mai ai wa huwa radi Allah ya yarda ma insani ilayhi da kyautatawa ce gare bima zukira da abubuwan da aka ambata nan da kyautatawa da salatu sai da abidi labanin shugaban bayi ke duniya na duniya bayan nan kada ya kunu ma'aisa ne lahun kana alayhi wanda aka bayi nan duniya duk da yana kyautata musu amma wani lokaci sai ka shi yana hushi da su amma shi Allah bayi ne ya yarda su ba ya hushi da su ya yarda su to shi wanda a cikin wanga daɗi yana zama ne zai kamar wa talibin tunare kuma wannan aka kaddara da goma cikin wuta ba su ma da kawo mota da ai, ai mu wa fi hadha na'im shi yanzu wanda yake cikin wa ganima yana zama da zai kamar wa talibin tunare kuma wanda zai goma cikin wuta ba su ma da bayan ya goma cikin wuta shi dan wutar wasu kuma a amima kuma a shayar da su ruwa masu zanyi. ai shadidul harara wanda aka ruwa wanda aka zayi mai tsanani hatta a ma'amu da sun sha sai shi yanki hanjin su sai shi ruwan jahannama yanki hanji kai idan mutum ya sha masari na ko wato guntayen hanjin su bakara da sai ta hito abin nan min alabarin da su su sha ruwa abin nan wuta sai ruwan wata su yanki hanji sai su kashe su kashe hanji wa abin nan jam'u mi'a in aka ce amma abun wato jam'i na na mi'a bil kasari wa alifu wato an abin nan wa alifu an yaye an yaye ke kauli abin na mi'a kamar mai yawan abin nan mai hanci ana ce miliyan wannan kun ga abin da za a baiwa 'yan aljanna a cikin aljanna kenan don haka ku yi ƙoƙari kowa ya yawaita aiki ramadana ana ba da kaya ciki ne kwarai da gaske ba kamar sauran watanni yake ba ana ba da kaya ciki a yawaita ibada da rana a rage yawan suyu a yi ta karatun qur'ani da zikirin allah da addu'a a yawaita karatun qur'ani da zikirin allah da addu'a da roƙon gafara allah kuma a yawaita addu'a wayanda aka tsananta a yi musu addu'a allah ya gafarta musu haka dai idan mutum na yawaita wa'annan abubuwa to da izinin Allah zai shiga aljanna Allah ka sa mu shiga aljanna to abin nan wa min mu. wa min man yastami'u ilayk hatta idza akhraju min عندك قالوا للذين

almunafiqun munafiqai munafiqai su ma cikin kafirai su kuma in azadu annal mu'minin ba su ne cikin musulmi don su huta ba don kuma ga inda sai ne musulmi sai ka koma su cikin kafirai sai ka ci dona sai musulmi su yake to amma sun ke ta da cikin musulmi amma kuma da da su da aikin su da da kafirai su kai wa inna ma hum su da ma suna nan tare da musulmi Yuzuri na yusiru na lahul iman suna bayyana musulmi imani amma wa Albo anhu kufrahu suna koyi musu kafirci su wani kafa wanda muna su. ya ta hanyar nuna lizalikar hulsa abinda sai suka jira hulsa dama dama sai suka jira su bayyana ku ji ba ku gani siyasa ta yau da ta kawo sai ka ga mutumin da ba ka zato ya yana magana sai kai sai kai ko don ku mutum sai kai don kuwa mutu sai mai goli da shi wanda bai kafa masallaci amma inda bai ga dama ba za ka gane haka akida ce ne shi akida ce bai su musulunci ka ire ɗaya ba to kaga inda bai ga dama ba ka gane to haka nan su sai su ɓoye maganganunsu da su na kafirci suna jiran lokaci da Fursa, dama ta samu sai in wani ne wayan bagi yake zaura min ya kamata a kula da kula kwarai da su Ba bayyana ta'ala alamatu saboda haka Allah ya bayyana alamatu Allah ji ƙwarku na biya wanda ake sanar su gaskiya ya ce wa min wa cikin kayayyaki akwai wani yadda na gare ka wanda ke saurari gare ka in kana in kana karatu zai kuma da juma'a cikin hulɗar juma'a cikin munafakai wato kayan munafakai wa mun munafakai su da munafakai su cikin su akwai wanda in kana wa'azi ranar juma'a ko kana kudu ba yana zuwa ya saura amma bai gane komi saboda bai kyau da ni ya gyara ba duk wanda zai je wajen wa'azi in yana son wa'azi ya amfani sun kanu ya sauro sai ya yi niyya ya yi niyya zai na wajen wa'azi kuma tun gyara kai da abin da ya kunshi cikin rai amma wanda zai ce zan na wajen wa'azi in malam ya wa daga lafi da tsayin shi wadda ka dafa mutane shi wannan ba mutum kwarera wannan ba mutum kwarera saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su munafikai suna lallata cikin musu wanda sai suka yi suna sauraren ka furta suka ji su same da yadda za su ci mutunci a ta yi zafar da mulin daga har lokacin da sun kai ta daga wurin قالوا للذين آمنوا للذين أوتوا العلم sai su ce ma inda aka ilimi dan akwai musulmi tare da su su ba musulmin ma abuta ilimi na an su zo wurin annabi taurare ne suka su ji abin da zai baki don su kare ilimi kun ga sabanin munafukai da wa don ka a ce musu kawo ba sai har ka yi ta da karatu sai su ce masu ilimi ayi da ulama ya sahaba ga malaman sabai min hu cikin malaman a akwai Abdullah bin Mas'ud ko na Abbas da Ibn Abbas sai su kora tambaya su munafikai suna tambayar waɗannan malamai sai za a dan izgiri wasu ƙoriya dan izgiri da jawa kai ta kala alba ɗazu na kashi na ta rikima wata annabi yana faɗi ba juma'a wato ta ana wannan zurfi kamar yana a biyu ba za ka je na daga miliyan kauci ne ya ɗaukaka wa amma ra'ayna wa ido na ta jin to idan wani ba kai suka ji wannan ba an yi cikin su ko tambayar malamai ma za ka da ba, ni ba ta abin yana sarki ma amma ni ban ji abin da ya faru. shi mina na ya ka faɗi ta bari gama nan da ya kana kawai mandi wa qira'a bai ka sai anifa hatta yanzu mina na ya faɗi kun ga sai an ka faɗa musu shi kunji kunji abin da ya ce muna ba kai na masu kaza masu kaza yawa maka dole sun ce wannan bayan ce ina ba su dawowa ilai zuwa wani mutum sai ka zo ce ni wannan masallaci ne kuma kuma ba saboda duk mutumin da bai nan ya gyara in iya ce ba aka magana laifi ne to gobe bai dawo wanda duk ka gana tahowa to sai in yana son ya gyara a faɗa laifi ne ya ji kure ne ya gyara to shi ka zauna amma wanda ba shi ba duk wanda bai da nahin a inda za aka magana da ne bai koma wurin la ya ce la'ika ladina da alama a kuma ga Allah ya ce to wa'an gama na suna Allah ya dangi da bukatun su bil kowa da ce, wata ba a hawa a wajen da bai kuma sun yi su a rayuwarsu a wajen na ya ce Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare biya da duniya zina ta والذين اهتدوا بعدهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة جاءتهم ذكراهم to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ladina ta amma wanda sun kace yi mu'minin musulmi Allah ya sa abin wannan guduba da annabi ya da wa'azin da ya za da mun lawo guda sai Allah ya kawo su shirya duk mutumin da ya maida amari ne ga Allah ya kawo ya ba da sai Allah ya kawo mai shirya duk wanda ya ƙara ilimi in dai da aiki na ilimin da aiki to Allah ya ƙara shi amma wanda ka karatu sai aiki kullum makaranta ka gani yana zuwa amma ba ka ga yana aiki da karatu ba bai abin na ba. bai salloli da yawa bai sadaka da yawa da sauran ayyuka wannan abin na ilimi ne bai kara mai komi ba illa bu'udan in isa ga amma duk waɗanda suka yi wa karatu su yi ƙoƙari, su yi aiki da shi kamin gobe a koma wani karatu wa wani mummuni da sunan mummuni za ka zuwa a wata Allah ya kara musu shirya sun ka tsawo wajen karatu sun ka ji sabon abin da ba sani ba sun ka bi shi shirya su fara wa ta wani takawa kuma Allah ya ba su takawarsu ai asbaba takawa ya ba su da dalilan takawa saboda duk dalilin da zai taimaka mutum ya ji tsoron Allah shi ne ke to ya ba su shirya wani a kama shari'a shi ne ilimi da musamman hukuncin shari'a ila amala biha shi ne yin aiki da shari'a ya tanazzabuna amma abin da amma yushku da rawa suna tsarkaka daga duk wani abin da ka shigantar da sirrinsu ana da haƙƙi daga gaskiya kuma abin nan wa abin nan waya tabbatar nuna ilimi suna yankewa da kowa zuwa ga Allah wannan wannan to wa huwa tuka a hakiki shi a cikin mutuwa a hakika ya zama mutumin ɗaya ya ce makaranta ya samu karatu hukuncin shari'a to ya zama mai aiki da su sannan ya zama mai tsarkaka duk wani abin da ya ga yana shagaltar da shi ko da waya ta ya kule ta yi amfani da ita ko da waya shi ka shi ka jima jima ya tafi a kana jibi da ana maka ta kai addini to dunkule ta mai shi ta cikin mutane kai a wakar. kamar ya karama wadda ba ta shagalta shi ba ga ta aljihun wata ka ta kira dauko wata ka kai amma abin da ka shagalta da kai ka kauce miki wannan taimako na na Allah ya ce kuma wace ba ta nuna ne suna yankewa da kowa zuwa ga Allah wawa tuka a hakiki to wannan shi aka ce mata kawa ta hakika kuma kwaya kuwa abin na ba ah, ah, abin na abin da ya kuna eh, ba ya kuna ba kuna sai su tabbata mun tabbiye ne koyo shi wanda zai kan mutumin da ka yin karatu yana kuma kulawa da karatu kullum yana zuwa wurin karatu kun kuma ke yi dan kullum yana ja abin da ka kara mai kumfani kullum yana ja abin da yi ne shiri na sai ya kauce mu shiri sai ya kara abin da ka kumfani gare kun ga ya zama abin nan mun tabi ba kun kullum wakashin ko Allah ka sa mu cikin su dan darajar sunayen to fa halin zurun sai su munafikai babu abin da suka jira ko kuma su kafire babu abin da suka jira illa ta sai mutuwa shi da suka jira an ta ce wa su tuba su har illa ta ta an ta ce wa gwada da ishe malami na ta ai laysa la'amru illa an ta ce wa

duk mai yawa sun bayyana fakat ya a sharat sai alama ta minha bai sata nabi sallallahu alaihi wasallam da sai alamomin ta akwai aiko wanda Allah ya wa annabi tawowa annabi karshen zamani an ci tawowa ta karshen zamani alama tashin duniya ta rubuta ce Ta kusa wacewa a wace gajin kamari da tsagewar da wata ya yi Allah ya ce ya fitar mata sa'a gobe ka kawa kun ga tsagewa wata Allah ya ce ikirari na ga kusan da tashin kiyama wato hali da hayakin da aka fara so yi su hali shi wato alama tashin kiyama ne amma lawan da za a musa to yaya za su yi idan kiyama ta zo musu yaya da kirawo wa zanto su ya zai amfane su ai in tashin kiyama ta yi to duk wata rai lamta kun amanan min kafin min kawala au kasa ba fi imani na kaira to imani da ta yi wanda lokaci bai wani turan da take ba ta yi imani min da can kusa kamin zuwa siyama au kasa ba fi imani na kaira ko ba ta aikata alheri ga imani to ranar imanin tarar da siyama ta bayyana su bai wani dan ko ta yi shi ba za a karɓa ai ta zafi kurkun layin ba'u su da gyaran imanin suna nan bai kuma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai kashe mu wa alam ba'adana Allah akabara ta'ala a akabara Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya ba da labari ga nabiya ga annabi ya fada mai da wa a gafala abinda a maganin rafa kusan Allah ya ce wa kullun ta rabbaka din suka ta da an wa fi khifatan wa dun jahal min al-qawl wa la takun min al-qabil min dirbu wa al-asan wa la takun min al-qabil yace wala ta kuma na gadi domin duk wanda bai zikirin Allah da yawa to gabilun kuma an hane mutum ya zama cikin gabilai rafkanan saboda haka ba su tare da shi bai tare su shi na ya faɗa ma abin na annabi ne maganin rafka wakai fi yadda amali da kuma yadda za a yi umarni da wanga maganin. shi wanga maganin ya an sha shi yana hana rafka da bayanin wanda za a yi a sha wanga maganin. Sallar za mu sallallahu alaihi da bihi dan shi manzo Allah sai shi aiki da magani ba yi kuta da ba ya kata da yi a mu'min sai mu'min ce to shi wa qala fa alam Allah yake kai ya manzo rama kai kokari ka sanu ana la ilaha illallah yadda abin yake da Allah wato ba abin bauta da gaskiya ya Allah ayyun ya Muhammadu ala ilmika bi zalika dawama bisa ga ka da cewa babu abin wuta daga cikin siyasa, Allah ka dawwama maka sanin wannan karatu ya tamta ne a an ga gabala don ka hana kanka daga rafkana a wajen da kawai da kuma ko wanda ya sannan wata gabin da zai ka yawai kishi da bayi Allah ba wani da don kishi da bayi zikiri ka yawai kishi da bayi shi ma yana taimakawa ga gyaruwar halaye da samun bukatoci to za hadisi ya ce mallan jama'a da ke fara ya alallahu da min kulli hammin fara ko mun kullu dhiqin musta'ad Malla jama'a da ke fara duk wanda ya da shi ke fara ya alallahu da Allah zai samu min kulli fara ya duk wani bakin ciki sai Allah ya samu kira yawa a yi ko mun kullu dhiqin musta'ad duk wani kwanci da talauci sai ya samu mai talauci shi ke bani shi a haka wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum jannatin kun gani istighfari yana sa a samu ruwa yana sa a samu kudi wanda ku bi amwali yana sa a samu kuɗi su wanda ka yawa ta su gabani shi kuɗi kan bacci shi na yin kuɗi ya zama a shaƙi mai kuɗi ba amma dai su bukata da a tsara ba shi Su abin da ya kada mai na lalura sai ya ba shi abin da in naira ya ba shi cikin ƙur'ani ba kuma wa yaji alakun jannatin wa yaji alakun anhara ya ba ku gonaki ya ba ku ruwa kiliyo da haka duk wanda ka yi yawan istighfari ya Allah to sai ya samu gona ne ba sai abu ba duk wanda ka gani ko shi aro gona ya kai sai istighfari da yawa kowa ka gani kullum aro da kai duk da wani ta to sai ya aro da istighfari da yawa dan ya ce zai samu komai sai Allah ku jannati in kuna istighfari sai ba ku na ku gonaki na ku na ku a da abin da duk hanyoyin da aka bi a basuwa yana iya ba ko shi hanya ta cikin hanyar da aka samu gona akwai sanyi akwai kyauta akwai sadaka akwai gado gado waɗanda hanyoyi su aka samu gona da su duka ya suke bani da kawo saboda haka wasu gabe da zantuka da ya suke bani ga zunubanka wa illa mai kusa ka damu ko da yake dai baka da zuri da kuma mace kaza Allah ya ce ya kare walakin lu sanar daga sai dai ya ci gaba ni ba yi koyi da kai in mutane sun ga kana yi kuma za su rawa ko tayi ko da mutane sun ka lalace in sun ka ga mallamin su na aikata aiki ko kaga suna shama ta yau da gobe yau da gobe sai ka kaga wani ya kawo a ko ba kwana a tashi ka wani ya kawo ta nan na kuwa ganin duk al'adun gari da kuwa ganin sai izala na ta wa'azi an ki barin su malamai gare su cikin wa'anda kai wa'ina al'adun jiyar da gudun da sun koya su raba su da abin nan da sun koya waya gari shi saboda haka in kan ɗalibai ba su azumi da rana ba su sallah da daddare ko da rana ba su yawan salloli ba su zikiri to malamin su a hana haka nan malamin su yake haka bi su malamin su za ka bi su ya ka dai shiga ji ya koya masu karatu sai da addini balle sai koyi da shi Ya addini Allah ya kare eh ko karatu ki koya mai karatu bai bada bai da kyau bada shi annabi dalibai ne ya koya masu aya ko sun ce ba su dawa sai sun tsakiya kuma sun yi aiki da su wanda an fasa a su kula a kawo su karatu da aiki aka koya mai sai su yi karatu da aiki yaro ya yi karatun qur'ani kuma ya yi salati shi sa annabi ya ce ni wallahi hata rasuwa sai ni wallahi yan dare yana gane gidan makaranta a Ya ce, in dare yana gane gidan don da ka tasan magidan su kurti ya gaji a rasu sallar da kai in ka fi gida an ce na makarantun ƙwararri na ba a sallar kai makarantun ƙwararri ƙwararri na karatun musabaka ba na ƙwararri na muna musabaka Allah ya kare Allah ya daidaita ya ce abin na rawar bukari bukari ya roƙi ana bi hurera radiyallahu anhu daga mulla abu hurera قال سمعت رسول الله صلى الله ya وسلم ya ce na ji manzo Allah ka ce لا la الله wa atubu ني ni wallahi yana ga Allah ya yi tuba lewa da ciki ne sabbin marra sau sarki wa bi riwayati cikin wata riwaya yace aka tsara ne sabbin mara. ina yi biye da sau wa bi riwayati da gairi buhari cikin wata riwaya ba ta ba قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله manzo Allah ya ce ni ina ci gaba ga Allah ki kushe wannan mai adama cikin kowane ne saurayi idan ba kuma ce ba mun karanta da kowa babu ya ci shi ni shige duk al'ada ya kawo hadisai da yawa ba ya ci gaba daga cikin su har ana ya ce ya annabi ya zanna ga mujinta yana kida ya yi gaba ni dari gare ka ya tashi saboda haka ba ya gaini na gaba dai ba ga majalisa shi ya zanna wuri kawai haka yana da cikin zalim ba su aiki kamar dai wani mutum kan sa da to abin da aka so mutum shi ma shi yawanci cikin shi ko yi zunubi ba wa shi da Allah in ma ya zunubi Allah shi kada gaba da kawo ya kamata ka dama min zai kamata. Allah ya gafarta ma zunubin da kai da wanda za ka yi eh aka yi aka yi wa yace ba ni aka balle mu da kowa bai ce ko ya gode mu kowa ma bai ce ya gode balle ya ce ya gafarta da ku yawaita ka kai makanka istighfari wasa gabi lidan duka kai istighfari ga zunubinka mummini na wa ma abin mata, mu'mine maza na mu'minati da mu'mine mata kai musu asuwa wani ya samu damuwa ya tsoye zaune ya gama kai da gwiwa makaranta sai ma da ya cewa ni ka damuwa haka min dame ka kace wallahi matsaloli na sun kai mai yawa masu kada ce ta shi kaje zuwa ayyukan kai da abin nan annabawa su yi maka istighfari mu'mine shi ma gabari annabawa na can su ne maka addu'a mu'mine na can su ne maka addu'a ce malam zuciya ta ta yi sanyi ina na sun kai mai addu'a ce Allah ya ce da annabi wasu gabari da zan ka wannan mu'mini ne wa ya ce gaskiya nan ni ina cikin shi kana ciki abin nan annabi ibrahim ya ce abin nan alhamdulillah alladhi wahaba li ala kibri isma'il wa ishaqa inna rabbi kadani wa rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma qiyamah kun ga yawa mu'mini addu'a ya afi ya afi su duka kace kai da a can da annabawa suna sai maka addu'a ta tawakkal kun gani wato alama ce ta muminin kwarai yi maka ne addu'a cewa sauran musulmi addu'a duk wanda ya ce Allah ka gafarta wa mumini maza da mata to akan kowar musulmi an ba shi larabar musulmin da an kai na farko da waɗanda an na yanzu da na ƙarshe da za a yi nan ba shi larabar duk wanda ya ce Allahumma gafirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat an gafarta mai wannan kuma albani ya ce hadisi da yi haka mutu kan sa sau da haka mutu kan sa su nan wani kuma albani ya sa hadisi mu kuma ce kuma kan sa su a basira kuma da kai suke ba shi ga yan uwa yana da amfani kwarai da gaske fi ikram fi ikram lahu cikin wannan addu'a da an kace annabi shi musu addu'a akwai a ga musulmi bi abin nan bai bi amri nabiyihim sai su gaba da dawa an kawo wace annabi su ce shi musu addu'a shi musu su gaba wallahu ya alamu mutu kana da Allah ya san mutu juye ai mutu sarrafa inda kuke jujjuyawa la shiga da kullun hariga abubuwan ku a shiga da abubuwan ku ra'ayuka yau da gobe da rana kuma sawaku kuma ya san makoma yayi ma'awaku ila matajin bincike in dare yayi inda za ku je ku kwanta kuma Allah ya san ya tsaya wa mutum kai rana ya sa abin da ku yi zikiri ko ba ku yi ba ya sani in kun dawo wurin kwana kun yi su gabanin ko ba ku yi ba ya sani wa wa alimun bi jami'a wa shi masani na dukkan halaye la yakfa alai shay'un min babu abin da ke koyuwa gare cikin ayyuka fadaru ku ji tsoro nai wal kadabu lil mu'minina wa ghayra na ana magana da abin da mu'minai da wanda ba mu'minai kowa ya sai inda biye ka shiga da ranar Allah ya sani inda duk zai koma da dare Allah ya sani da musulmi da wanda ba musulmi kowa ya kama shi Allah ya kare wa yaqulu alladhina amanu wa yaqulu alladhina amanu la nuzilat surah فلا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك لا samu kursa wata ya kamata su bayyana su cikin maganganun su a gane su na haka za a fitar da munafukai da amale da maganganun su a amale da ayyuka wayannan ayyukan su da maganganun su su mai zuwa su za su bambanta su an musulmi daga musulmi masu zuwa idan la yamkin da kitabu illa bi tahdid kalma dan bayyana ayi da haji da kalma ba ka da ya kuna rikici da kai da mutanenka kuma ku sai ku gawo mutane zuwa yi wa ku saboda haka dole sai ka haɗa kan mutane wanda ka gane ba naka na wa kai sai da cikin mutane kan mutane abin nan wala ta ce da kalma kalma ba ta haɗuwa ila ba ta da kulu sai in duka ta ta haɗu ila salatu da salatu shi ta kun ga lokacin wakon da zala muka ga kowa da kowa duk wanda ka ce wuri ne kamar shi na ka ce wuri ne jiya duk ya abu tumon wani babu amma da duniya ta shigo sai ka ga wanga yayi gaba ya yayi yawa wanga ko kudu yi kawo wanga ko arewa wanda da gaba ne wanga sai yake wuri guda a ce shi ko yana bai so duniya in ka ji mutum na bacin malami ka saurare shi sai ka ji ba a kida ma malami a bai sai yan mai abu shi dai na bara ba wani liban da gaji a ranar ba na kwane na ba abin ne sallah baki da akwai da ba wani abu ya samu bai ba shi sallah wannan liban ma na Allah na wani ni wallahi ba ta wani malamin Allah suna gare ya tafi da waye to duniya ta ce ke kawo wani to ya haɗi bai yi wa sai an mutu da wani fakala Allah ya ce wai kuru ladina amanu masu imani a ce talaba da jihad dan neman jihad laula na da suratu dan me ba a saukar da wata sura biya da kira da cikin ta akwai mutum Allah ya ce ku yi ko ko dan jihad jihad wato hitina saboda duk abin da za a ci mutuwa a kai ciki ne hitina ne jihadi ko mutane sun ka shiga alam na sun ka shiga cikin jihadi wani wuri minti ɗaya zuwa uku dukkan sun ce lahira alamar dukkan sun ce lahira alamar saboda ka ba abu na wanda aka bada ba annabi ya ce ya iya wannan su lata ta wani rika al'adu ya ku mutane kafin yi burin gamuwa da yi wato yaki amma bai za da ke tun kwasu sun allah ya kawo shi babu wani za ku yi kun kafin su ka amma ba a ce allah shi kawo jira bai za abin na unzila suratu idan an ka saukar da wata sura ko ka matan tabbatacciya lamin sa'anin hashin wanda ba sha ya komi gare ta wata kira biya ke tara an ka ambace gare ta ai bilibahu an ka nemi jihadi wa'annan da ka ciya a kawo a kawo jihadi za ma don ajiya ga bakin suna ba zuciya gare ba kiya gare su to ra'ayi talladi na bi mara kana ganin wayanda cikin zukatansu akwai rauni rashin layi imani shakko shakka wa mauna da ko su ne munafikai za ka ga su yanzu ne ne suna kan zuwa ga shika nazarin magashi ya alai kan kallon mutumin nan da an kaso mar da shi minan wata tsoron mutuwa kawai minan zan tsoron jami'in kuma suna bare a kawo shi suna ka magana baki a kawo amma in an ka kawo sai ka gan su irin kallon mutumin da su ma yana birkice ido ba da ne suna birkita ido su sai yake ci ba mun da tsoron jihar wa karayata da wajen da wata Kuma ya kawo na suna kita su suna tsoron yaki Ko ya karamu na kuma su Allah ya ce ba wani abu abin da ya yi dacewa da su da a sosai da a kwakwalon ma'aru da su yi magana da kyau abin da ya yi dacewa da su sai da a ga da Allah ya ba su kuma su yi magana da su ya ce da aka abin nan mutu sai a san lawan da'a abin da yake gare su da idan al'amari abu idan al'amari ya tabbata ai kuri da kitabu an farlanta kitabu wato yaki wala sadaqullah inda sun bi insha Allah bil imani da imani wa da'a da da'a kan kai da ya zama alheri don jimlatu jawabu ila wato kai da aka wala wala sadaqullah lakana khairu lahum jawabu ba a ce sun gaggata Allah to ya yi alheri gare su Allah roƙonka muka yi da kuma ma'aikar su na wasu kasu da kula ma alimna min hawa ma alimna Allah ka sa mu cikin mummuni na gaskiya waɗanda ba su shakka ka kuma waɗanda ba su tsoron abin da ka sa da girman ka Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoron ka shirya ka shirya ɗayan ka shirya wuri yau matan ma Allah ka shirya Allah ka shirya matan mu raba su da duk wani abin da bai da kyau tsakanin su da junan ka sa masu albarka ka zaunar da su lahiya da su da abokan zama ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka buɗa mana kowoyi na alheri ka zaɗe mana kowoyi na sharri ka biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya a da muka tsoro ka kare bayan ka bayan Allah musulmi inda suke Allah ka gafarta wa Allah ka gafarta wa duk wani bawan ka wanda yake taimakawa ga wannan aiki Allah ka taimaka bayan ka musulmi masu taimakawa ga wannan aiki Allah ka taimaka buɗa musu komi na alheri zaɓe musu komi na shirin Allah ka gabarta mana da mu da su baki ɗaya Allah ka ɗaukaka maka ɗaukaka al'amari Allah da mu da su kai muna maganin muke yi mu muna maganin ma'a duk wani bawan ka wanda bai da lafiya daga cikin mu Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya Allah ka ba mu rubun kwana mu wuri kuma ka samu cikin wani ka yanta da Allah ya ce taimake mu ya gafarta mana sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرزقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد وعلى آل يلد